Majalisar tare iya zamanta sai an yi da kai.
sani dallami
Sani ɗan lami.
Tashi karkata baya fito Majalisar tare iya zamanta sai an yi da kai.
sani dallami Tashi karkaja baya fito.
majalisar tarayya zamanta sai an yi da kai Sani ɗan lami Tashi karkaja baya fito.
Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai Rabba tira yarda ka dandalin masu isa Ramina Mahamudu dan kwashi ɗaya isa Alihi rasa abinsa ai dole na sa Haɗa da gwamnan mu misali dan koya rabu da kai Sani ɗan lami Tashi karkaja baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai Ga wakilin katsina wannan abun alfahari Da kwashi ne zaɓin mu mun bubangon sukari Mai kulawa da mutan gari abun alfahari Sani shi kowa na shi baya jijifa da kai Sani ɗan lami Tashi karkaja baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai Majalisar tarayyar mu sai kwararre na faɗa Sani ɗan lami ga kamar shi in ka ci gyaɗa In ka bare biyu za ta baka aini na faɗa In kamar za hudu za ta baka an ƙari da kai Sani ɗan lami Tashi karkaja baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai ta ji dan gaske abin yabo da dama izini in ka bare biyu za ta baka aika ta gari in ka murza hudu za ta baka ya'ya na gari yan wakilcin kasinan mu dan halali muka kai Sani ɗan lami sashi karka ja ya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Malamai mun zo na ku kar ku watsar da buhu Ko kuna ma in ta fito ku bambance duhu Zaɓi mai son ka ka kyala wai ya ɗan hulahu Ba habaici ba mu zaɓi wanda baya son kai Sani ɗan lami.
Tashi kar ka ja baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Bai kirar birni ga faɗin wakili na gari Sani ɗan lami namu mai rikon alkawari Mun yi sa'a don ga kunin gyaɗa mai sukari Sani ɗan lami namu duka mun gamsu da kai Sani ɗan lami.
Tashi karkada baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Mai faɗa da cikawa mu bi shi zai damu da mu Idan faɗa kan wasu lamuransa sai yayi da mu Kaga in ya je zai kula da duk haƙƙinmu Kaga dukan ƙuri'unmu za mu bayar su ga kai Sani ɗan lami.
Tashi karkada baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
ka suna lokal gamman mu dau gani ya yi gani sani dan lami ya kula da kowa tuntuni bana wakilcin birnin mu za mu turo masani je ka dan lami do abin da za a yi da kai Sani ɗan kai lami.
sashi karki ja ba ya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Wajen kulawa da mutan wajen mu kai kayi fice Jam'iyyar APC kasar mu ai tayi fice Yanzu yan PDP a zahiri sun rikice Mu a APC ga gwanin mu mun yarda da kai Sani ɗan lami.
Tashi karkada baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Majalisar tarayya zamanta sai an yi da kai Mun amince mun yarda dan kwararre kake kai Mun amince mun yarda dan kwa mun gamsu da kai Sani dan lami mun aminta baya son kai Sani ɗan lami.
Tashi karkaja baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Shugaban jam'iyyar ka tunda mun gamsu da kai Gaji yan yan namu wanda baya son kai Sai musa gwamna na karke dole dallati ya kai Aminu Bello masarinmu wanda baya son kai Sani ɗan lami.
Tashi karkaja baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
zani sa alhaji dahirin mu mangal na fada kaji bango na arewa gari kuwa ne na fada dan kwashi ne tsamin arewa tilas na fada haji dahiru mangal aradu sai an yi da ke Sani ɗan lami.
sa tashi karki ja ba ya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Har da ma Nasir ‘yan rufa'i sai mun yi da shi, kaji gwamna na Kaduna don muna dama da shi, Murtala Isa honorable taho ga mu da shi, Ibrahim na Masari dole sai an yi da kai, Sani ɗan lami.
tashi karkaja ba ya fito.
Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Idan kuti gwamna a dole ne na gaishe da gwani, ya zama mai kishin mu don koya damu da ni, ga yariman Musa wa malami kuma masani, ga Samir Ismaila dole sai na yi da kai.
Sani ɗan lami.
Tashi karkaja baya fito, Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
har da tica na masari don koya yarda a yi, har da mun tare lawan da shi a wannan ra'ayi. Masalaha shi ci da shi muke fita ɗan ra'ayi, har da mun tare inuwa namiya da mu da kai.
Sani ɗan lami.
Tashi karkaja baya fito, Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
Hadda Salisu Ado da shi ake wanka fita Audu soja muna tare duk da shi mun ka fita Soja na tare da mu ma'asa da su yi ta fita Har da SA na support Aminu sai na yi da ke Aga, Sani ɗan kai, lami.
sashi karki ja ya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
dole ne in sa aji Buhari ya damu da mu, sabon Musa ma na cikin mu bai baya da mu, dole in gaida protocol wadata mu gamu. Masu ba mu masauki mu ɗauki bakin mu mu kai, Sani ɗan lami.
tashi karkaja baya fito.
Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
mu kira abc na gwamna don bai bata ba ya zama mai kishin jihar mu bai karkata ba da usman wadali zan kira shi don bai gudu ba ga samir ismail ya rima sai an yi da kai Sani ɗan lami.
tashi karkada baya fito Majalisar tarayya zaman ta sai an yi da kai.
akatun na ga wakilcin mu Zaɓe na mai da gurbin mu.
mu zaɓi sani dallami ba za ya je ya noge ba Ka sai na ga wakilin zaɓe na mai da gurbin mu Amu zaɓi sani dallami bai za ya je ya noke ba Sun naga wakilcin mu.
zaɓe na mai da gurbin mu Mu zaɓi Sani ɗan lami ba za ya je ya noke ba.
Amma zaɓa sani dan rami ba za ya ci ba ba na ba.
Ba sun naga wakilcin mu.
Ni da idan dare shi ganye ba za ni kama ba.
Zaɓe na mai da gurbin mu.
Ku ta jikin ku yan BDP ba za ku dace ba.
Ba sun naga wakilcin mu.
Amma zaɓa sani dan rami shi ba zai risata ba.
Sun naga wakilcin mu.
Zaɓe na mai da gurbin mu.
Mu zaɓi Sani ɗan lami ba za ya je ya noke ba.
Kuma zaɓa sani dan rami ba za ya kasa moshin ba.
Ba sun naga wakilcin mu.
Amma tura mai gani da ba inda bai fahimta ba.
Zaɓe na mai da gurbin mu.
Abu bai kula muke so ba za mu kai makaho ba.
Sun naga wakilcin mu.
Ka ga wakilcin mu ba za mu tura sono ba.
Sun naga wakilcin mu.
Zabe na mai da gurbin mu.
Mu zaɓi Sani ɗan lami ba za ya je ya noke ba.
Alhaji sani dan lami da mu da kai amana ce.
Ba sun naga wakilcin mu.
Kai za ka zama wakili na kwarai da mun ka tantance.
Zaɓe na mai da gurbin mu.
Kai za ka mai da gurbin marigayi Allah lamunce.
Ga wakilcin mu.
Ka tsinna mu wakilcin mu ba za mu canza layi ba.
Sun naga wakilcin mu.
zabe na mai da gurbin mu Mu zaɓi Sani ɗan lami ba za ya je ya noke Kai mu ba.
bi jam'iyyar mu APC sadda sun siyan shara Sun naga wakilcin mu.
Dan koma Sulema ta fadi sai ku saurara Zaɓe na mai da gurbin mu.
Jam'iyyar suwa da damawa sai a kai shara Sun naga wakilcin mu.
Kuma baiwa dan amana ba za ya je ya nokewa Sun naga wakilcin To mu.
zabe na mai da gurbinmu Mu zaɓi Sani ɗan lami ba za ya je ya noke ba.
zabe kamar zuwa kashi ya kamata a yi ma'aiki Sun naga wakilcin mu.
mai sanya koyi mashin ya biya wajensa yanke Zaɓe na mai da gurbin mu.
Mu gane yan gida wasu kwanan mu za su wanke Na ga wakilcin mu.
Yau Buhari na Abuja, Masari na gida baba Bazin na ga wakilcin mu.
Zabe na mai da gurbinmu Mu zaɓi Sani Ɗanlami ba za ya je ya noke Mu ba.
kira Haruna yan lalle domin kwaɗon amana ne Bazin na ga wakilcin mu.
Fannin security sai an ganka za a gangane Zaɓe na mai da gurbin mu.
Daga nan ku da tita na Masari har da mangalle Na ga wakilcin mu.
Da akwai Samir Alayi, Yarima ba matsolowa Bazin na ga wakilcin mu.
Zabe na mai da gurbinmu Mu zaɓi Sani Ɗanlami ba za ya je ya noke ba.
Da mu gaida safiya daura don ba za ta kauce ba Bazin na ga Aya, wakilcin mu.
Daga nan mu gaida ake na Masari ba da gaira ba Zaɓe na mai da gurbin mu.
Na yi ni ba zan fare, ake ma ba za ni kyale ba Na ga wakilcin mu.
Abdulkadir Nasir an da da ban mu wance ba Bazin na ga wakilcin mu.
Zabe na mai da gurbinmu Ba zaɓi Sani Ɗanlami ba za ya je ya noke ba.
ku zo mu gaida ay bin dawa ba masolo ba Bazin na ga wakilcin mu.
sannu abas tukur mai girma bai za mu kyale ba Zaɓe na mai da gurbin mu.
tilas in gaida baba lawan jarumi uba gobba Bazin na ga wakilcin mu.
kasin mu abdu sannun ka ba za mu canje layi ba Bazin na ga wakilcin to mu.
zabe na mai da gurbin mu Ba zaɓi Sani Ɗanlami ba za ya je ya noke ba.
Daga shafi'u filin polo ba za mu kyale ba Bazin na ga wakilcin mu.
Daga mai da ba na kofar bai bai zama matolo ba Zaɓe na mai da gurbin mu.
Harba da sani mai hoto ai ba zan ki baiti ba Ga wakilcin mu.
Ba man ci ne dina layi dan ba za ya kauce ba Bazin na ga wakilcin mu.
Zabe na mai da gurbinmu Ba zaɓi Sani Ɗanlami ba za ya je ya noke ba.
A dukkanin mazaɓanmu suna ta sani ɗan lami Bazin na ga wakilcin mu.
Kan giwa wani suna sai na wajen mu sani ɗan lami Zaɓe na mai da gurbin mu.
Wakilin gabarwan sai na mu sani ɗan lami Bazin na ga Ai.
wakilcin mu.
wakilin gabas tu sai na musa ne dan lami Bazin na ga wakilcin mu.
Wakilin kudu ta uku sun mu sani ɗan lami Ba za ya je ya noke ba.
wakilin kudu ta biyu sai ko namu dan lami Bazin na ga wakilcin mu.
Wakilin kudu ta ɗaya mun mu sani ɗan lami Zaɓe na mai da gurbin mu.
wakilin arewa eh za su zabi dan lami Bazin na ga wakilcin mu.
Wakilin arewa bi suna ta sani ɗan lami Zaɓe na mai da gurbin mu.
Shinkafi sani ɗan lami shinkafi sani ɗan lami Bazin na ga wakilcin mu.
wakilin yamma wani sun zaɓi sani ɗallami Zaɓe na mai da gurbin mu.
wakilin yamma tu sun zaɓi sani ɗallami Bazin na ga wakilcin mu.
mun zaɓi sani ɗallami ba za ya je note ba Bazin na ga wakilcin mu.
zaɓe na mai da gurbinmu Ba zaɓi Sani Ɗanlami ba za ya je ya noke ba.
sani ɗallami Tashi karkata baya fito.
majalisar tare iya zamanta sai an yi da kai sani dan lami tashi karkaja ba ya fito majalisar tarayya zamanta sai an yi da kai Sani Ɗanlami.
tashi karkaja ba ya fito Majalisar